Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16-25 da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niya da kuma tashan mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci. yau talata 20 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatan muku da shirin. Amma da farko, Zahra'u ba mu kanin labarai. A yau ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi nazari cikakke kan rahoton binciken da gwamnatinsa ta yi kan kisan Jamal Khashoggi. Yayin da fadar gwamnatin White House ta maido wa da ɗan jaridar CNN takardar izinin shiga fadar. A Liberia kuwa, hukumomin tsaro sun ce 'yan ta'adda na barazana ga ƙasarsu. To kanin labarai kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna ɗauke da wani rahoto da ya muna dubi akan koma bayan da labaran ƙanzan kurege kan iya haifarwa a cikin al'umma. dole sai an nuna misali mutum ɗaya biyu uku an yanke wani doka da ake iya kai gidan yari shekara ashirin ko shekara goma an tabbatar da su sannan za a samu tantancewa kan irin labarukan nan. A yayin da 'yan siyasa kuma suka kaɗa gangar siyasar su a zaben da za a gudanar a nan gaba. wani irin hali al'umma ƙasar suke ciki kuwa yanzu halin da muke ciki a najeriya da yawan matasa duk shekara akalla mutum 250 ke botan kasa amma ba mu samun sabon aiki na 50 makila a shekara a najeriya daga bisani kuwa za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su kana kuma shirin noma tushen arziki na mustapha nasir batsari zai shigo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. Zara'u, bismillah. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai duba rahoton binciken da gwamnatinsa ta gudanar kan mutuwar ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi wanda aka kashe a ƙaramin ofishin dakadancin saudiya da ke istanbul a ƙasar Turkiyya. kafafen dillancin labarai da dama a amurka sun rawaito cewa jami'an tattara bayanan sirri na cia suna cewa yarima muhammad bin salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar a ranar biyu ga watan oktoba ko da yake a ranar asabar ɗin da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce har yanzu ba a cimma matsaya ta ƙarshe kan wannan batu ba su dai hukumomin saudiya sun musanta cewa yarima salman na da hannu a wannan kisa na kashoggi yayin da shi kuma shugaba trump ya kwatanta rahotannin da ke danganta yarima salman da kisan a matsayi marasa tushe fadar gwamnatin amurka ta white house ta mayar wa da ɗan jaridan nan na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga fadar, inda ta yi mai gargaɗin cewa idan ya ƙi bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa a taron manema labaran da aka yi a fadar, za a sake janye takardar. Makonni biyu da suka gabata, fadar ta White House ta soke takardar Acosta. bayan musayar kalamai da suka yi da shugaba Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai. Gidan talabijin na CNN ya ce zai janye ƙarar da ya shigar da gwamnatin Trump bayan da fadar ta sauya matsayarta. A jiya Litinin, sakatariyar yada labarai ta White House, Sarah Huckabee Sanders, ta ce suna maraba da dawowar Acosta amma ta yi gargaɗin cewa za a janye takardar izinin shiga fadar ga duk ɗan jaridar da ya ƙi bin ƙa'idar da aka shimfiɗa wato ta yin tambaya ɗaya kacal baya ga tambayoyin da za su biyo baya a lokacin ba da amsa. Wani wakilin kotun tarayyar nan Amurka ya ba da wani umarni na wucin gadi wanda ya dakatar da yunkurin gwamnatin shugaba Donald Trump da ke yi na aiwatar da wasu sabbin ƙa'idoji wanda za su hana baƙin haure da suka shiga ƙasar ta haramtacciyar hanya samun mafaka. A jiya Litinin, alkali John Tiger na kotun gunduma a nan Amurka ya ba da umarni inda ya ce Majalisar Dokokin Amurka ta ayyana ƙarara a dokan nan ta shigar da baƙi. ta shigar da baƙi zama ɗan ƙasa ta INA cewa duk wanda ya shiga Amurka ta kowace irin hanya zai iya neman mafaka. Alkali Tiger ya ƙara da cewa matakin na Trump na yunkurin hana baƙin haure shiga Amurka ya saba wannan doka da ƙudurin Majalisar Dokokin ƙasar. A ranar tara ga watan Nuwamba, Trump ya fitar da sabbin ƙa'idojin inda ya ce, duk ɗaukan matakin ya zama dole lura da dubban baƙin haure da suke kan hanyar su ta zuwa kan iyaka amurka da mexico wanda ba su da wani ƙaƙƙaran dalili da zai sa a bar su shiga ƙasar. Gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran ƙungiyoyin Amurka ne suka shigar da gwamnatin ta Trump ƙara kotu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ana sa ran masu zanga-zanga a faransa za su ci gaba da yin bore a yau talata kan karin kudin man fetur da gwamnatin kasar ta yi wanda ake alakantawa da wasu tsare-tsare da suka shafi muhalli kusan mutane dubu ashirin da suka fita zanga-zangar inda suka datse tashoshin adana man fetur da gidajen mai da hanyoyi Labaran duniya kenan kuka saurara ta gadon sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga dandalin rahotanninmu. Karni na 21 na tafe da ina tafe da abubuwa da dama da mutane kan gani wanda sauye-sauye akan samu kuma hakan kan iya haifar da abubuwa da dama musamman idan aka yi amfani da yadda akan yi amfani da labaran kanzan kurege musamman kafofin sadarwar zamani na taimakawa wajen yada labaran nan da ba su da tushe balle asari me hakan ke iya haifarwa Hauwa Umar ta samu zantawa da masana don sanin illolin da labaran ƙarya kan haifar. mutane kan yi amfani da shafukansu na sada zumunta wajen kirkirar labari da kuma yada shi a wasu lokutan ma kan bude shafi da suna ko hoton wani mai fada aji domin yada irin waɗannan labarai na bogi na zanta da wasu da ke amfani da shafukan sada zumunta don karanta labarai don jin ko suna iya tantance labarin gaskiya da na karya ga abin da sa'idu salisu ke cewa akwai wani lokaci ma da na gani labari da aka ce min wai ai mawakin nan rara ake cewa ya rasu kwamin da dama muka yi tabi bi cewa muka yi ta bincike kan cewa ya gaskiyan wannan al'amari daga ba muka zo muka tabbatar cewa ƙarya ne ka san da cewa wasu mutane yan bayan fage sukan bude shafuka da sunan wani wata kafa sananniyar kafa kuma su rika yada labaran ƙarya barrai akwai waɗanda za ga cewa a profile ɗinka kai kanka kai da kake karantawan za ga wani ya ɗauki profile ɗinka hotonka zai sa sai rubuta wasu abubuwa sai ya ce kai ne duk wanda ya ga hotonka zai ce to ai wane me yasa ya wannan fasin. ni na an sa sa hotuna na a wasu profile din wanda ba na bai sanga hotuna ne kuma sai a rubuta wasu abubuwa a ciki wani masanin tsaro almustafa liman ya bayyana yadda wasu ke yada labaran karya don kasuwanci mutum ne ya fara business ya fara kasuwanci amma san yake a'a a rinka ziyartar yanan gizon shi sai ya ba da wani labari mai karya na karya wanda zai jawo hankulan mutane da dama hankulan mutane sai a ce ina aka yi wannan labarin sai a sai a faɗi sunan kamfanin sa saboda mutane ya samu traffic ya samu mutane da ke ziyartar wannan daga nan sai ya fara zance zancen advertisement daga nan sai fara zancen kasuwanci in ba zuwa ake ana kulle su ana sa doka tana aiki a kansu ba wannan abin ba barin shi za su yi ba dole sai an nuna misali mutum ɗaya biyu uku an yanke wani doka da ake iya kai gidan yari shekara ashirin ko shekara goma an tabbatar da su sannan za a samu tantancewa kan irin labarukan nan. wani lauya a abuja mai suna barista bala usman ya ce sai gwamnati ta tsaya tsayin daka domin ganin an kawar da wannan lamari. saboda abu ne wanda ke da wahala wanda kuma dole sai gwamnati dole ta tashi tsaye idan ba ta yi tsaye ba abin yana girma yana girma za mu kai lokacin da kawai mutane za su iya shiga cikin wannan yanar gizo kowa ya faɗa abin da ya ga dama a bata mutane suna a jawo fitina so ni abin da nake gani yanzu lokaci da gwamnati ya kamata ta sa ido ta san yadda za a yi a magance yaduwar irin waɗannan rahoto na ƙarya suna ɓata sunan al'umma suna kawo fitina abubuwa ne marasa daɗi. Yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta ya zama ruwan dare wanda hakan ke kawo illa ga rayuwar al'umma tare da zama ƙalubale ga aikin jarida. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar. Sanin kowa cewar makon da ya gabata hukumar zaben Najeriya INEC ta ba da umarni ga 'yan siyasa da su fara yakin neman zaɓe a ɗaukacin ƙasar gabanin zaben da za a gudanar na gama gari a shekara mai zuwa. Shin mai hakan kan iya haifarwa ga al'umma sannan kuma kasancewar 'yan siyasa za su zo neman su a wannan shekara mai zuwa? Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana wannan rahoton. A yanzu haka dai 'yan siyasa sun bazama wajen fafutukar neman ƙuri'un jama'a a Najeriya bayan da hukumar zaben ƙasar ta buɗe ƙofar yakin neman zaben shekara ta 2019 a ranar Lahadin nan da ta gabata. Yanzu dai kimanin shekaru uku da rabi kenan da gwamnatin APC ke jan ragamar mulki a Najeriya. Al'amarin da masu nazari ke ganin cewar APC na da jan aiki a gabanta. bisa la'akari da yadda rikicin cikin gida ya dabaibe jam'iyyar ta apc tsohon kwamishinan labaran jihar niger kuma jigo a jam'iyyar ta apc mr jonathan batsa na cikin masu irin wannan ra'ayi to akwai gyaran da za a zauna wa'anda za a ba su haƙuri a ba su haƙuri wa'anda a'a wani abin za a yi masu alkawali a yi masu alkawali domin yanda muke yanzu ba za mu iya zuwa neman zaɓe a haka ba in ba mu yi wa'annan gyaran to ita jam'iyyar tana da matsala guda in kuma isa. his excellency ya gano wannan matsalan to za mu tafi lahiya jam'iyya ce cikinta akwai ma'asada akwai 'yan asada da yawa to in allah ya bamu iko an gano idon zaren dai inda take a gyara sai a gyara to a can gefe guda ma wasu daga cikin mazauna yankunan karkara na korafin rashin samun isassun ababen more rayuwa. Lurwanu Ahmad shine shugaban matasan Yangalu da ke yankin karamar hukumar Magama ta jihar Niger. Nan garin ba mu da famfuna na ruwa sannan inda muke ɗiban ruwa yanzu da an ka ce maka wata ɗaya an samu wata ɗaya to wurin ɗiban ruwa ma a bayan daji sai an yi faɗa za a iya samu wata tara ana wahalhalu a kan ruwa saboda babu wadatar ruwa. Shi ma dai Awal Ibrahim Mai Daji da ya taɓa zama kansila a karamar hukumar hukumar Kwantagora ya ce rashin aiki ne ya fi addabar su. Sannan akasari mu matasan Kwantagora ana ce muna ce zaune ba mu da sana'a mu so mu je gidan 'yan siyasa kuma wannan karya ne. Mu muna da buƙatar aiki. Kaga ni kama na nan na taɓa yin kansila amma ina iya yin aiki kowane iri yanzu in na samu. Ire-ire na matasa suna nan ba su da iyaka suna da sana'a hannu wanda ke ba jari ba abin da suke samu wanda za su yi wannan aikin. Gwamnatin APC dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen samar da ababen more rayuwa a kasar. kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. za mu ɗauki technical uku ɗaya kowane zone za mu ɗauki vocational uku nake gani ɗaya kowane zone yanzu halin da muke ciki a najeriya da yawan matasa duk shekara akalla mutum dubu ɗari biyu da hamsin ke bautan ƙasa amma ba mu samun sabon aiki na dubu hamsin ma a shekara a najeriya so haka in aka mai da hankali ga technical da vocational muna sa ran duk wanda ya fito daga vocational ko wanda ya fito daga technical zai samu sana'a yi sana'an nan yanzu shine kawai zai rage mana wahalan da ake ci a kasar nan amma magana aikin ofis yanzu babu shi mustapha nasir batsari murya amurka daga mina a nigeria. To a gaida Mustapha nasir Batsari. Tsaro shi ne ginshikin ci gaban al'umma Ƙasashen da suka ci gaba a faɗin duniya suna tankaho da yanayin tsaro da ake da shi a cikin ƙasashensu. A jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buɗe wani taron ƙasa da ƙasa a birnin tarayya Abuja wanda ya haɗo manyan masana a harkar tsaro na faɗin duniya. Don haka, nasu Hassan Maina Kaina ya ƙoƙarin haɗa mana wannan rahoto ga nashi. I therefore charge the armed forces, particularly our air force, shugaban kasa Muhammadu Buhari ke bude babban taron manyan hafsoshin sojojin sama na kasashen duniya da ake yi a nan Abuja. kan yadda za a yi amfani da karfi irin na sama wajen tunkarar yaƙi irin na sarika noke inda yake ƙara zaburar da sojojin najeriya musamman sojin sama ya ce yana da kyau mu bayyana muku cewar an samu ci gaba wajen sha'anin tsaro a arewa maso gabashin najeriya inda muka karya lagon 'yan boko haram ta hanyar hana su sakat ko ma kwace garuruwa illa iyaka dai sai dan abin da ba a rasa ba na kai hari nan da can cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce yadda salon yaƙi ke canzawa a duniya to kuwa ya zama wajibi a canza yadda ake tunkarar al'amarin. Sojojin Najeriya na tunkarar yaƙi irin na wanda ba yau da kullum ba, musamman yaƙar 'yan Boko Haram duk da irin wannan ƙalubale da ake fuskanta. Sojojin saman Najeriya na taka rawa sosai wajen tunkarar matsalolin tsaro da ke fuskantar Najeriya. Eya eh, Marshal Sadiq Abubakar ya taɓo kaɗan daga cikin irin wannan rawa da suke takawa. During the 1st of June 2015 and 31st of October 2018. Daga ranar ɗaya ga watan Yuni shekara ta 2015 zuwa ran 31 ga watan Oktoban wannan shekara. Rundunar sojojin saman Najeriya ta tada jiragenta na kimanin awa 51,582 da minti 15. Jiragen yakin sojin saman Najeriya kazalika sun kai farmaki na kimanin awa 39,800 da minti bakwai al'amarin da ya dakile kazar-kazar ɗin 'yan boko haram yau talata ne kuma za a ci gaba da wannan taro inda babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin sama na kasar jordan major general yusuf alhainati zai gabatar da kasida hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja mutuwa mai ban to a gaida hassan mai na kaina A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka kawo ƙarshen wa'adin aikin wani asibiti mai zaman kanshi wanda aka kulle shi a dalilin aikata ayyukan asha na zubar da ciki. A jamhuriyar ta Nijar zubar da ciki babban laifi ne kuma haramtacciyar aƙida ce. Sulaiman Muni Barma gare ka. muna da doka wadda ke kula da abin da ake ce ma sante de la reproduction kama lahiyar mata tun daga ɗoka ciki ha ƙarshe zub da ciki yana cikin babban laifi nan cikin ƙasar mace ko budurwa ko wuce irin mace ce dai a zo lahiyar talau a bata magani don a da mata ciki wannan doka ta hana shi sai ya zamanto binciken da an ka yi an gano wannan wurin irin wannan aikin da suke yi na asha tunda duk abun da ya saba ma doka ya zama asha da haka nan mun ka ɗauki matakin ruhe wannan asibiti din a zahiri akwai wasu mutane da aka tabbatar cewa wannan asibiti tana ayyukan zubar da ciki lalle da can ana ta jita-jita ba mu yi aiki da wannan jita-jita ba tunda muna da kayan aiki waɗanda ke iya ba da dama a je a yi bincike sai da mun ka ɗauki lokaci an ka yi bincike an ka gano lalle akwai abubuwa da yawa da alamomi da kuma waɗanda ma dai sun ka kwatanta an yi ma wasu kuma an yi musu kuma dai kamar mutanen inspector waɗanda mun ka iza lalle su sun ka binciko sun gano ana wannan aikin a sha wannan wurin ita kaɗai ce asibitin da aka fahimci cewa ana gudanar da irin wannan miyagun ayyuka to lalle ka san bincike ta yi ne ake ta ne ake yi ana ganuwa. cikin wanga binciken an ka gano tana wanga aiki tunda tana da protocol da partenariat da niger cikin kundi wanda an ka samu hannu ta samu hannu da ita da kasar niger da ministar ta kiwon lahiya babu zance wannan na kama zuwa ciki eh, an ce suna da wani da wanda ke gare su sai a yi kira in an kai kira sai a ba yarinya magani ta sha da ta fara ganin shi zuwa kenan zub da cikin sai a zo a yi mata a idda mata shine ake ce ma kamar amiyu aspiration manuel euh, intra-uterine a irin binciken da muka gano duk wadda ta zo an kai mata shekara talatin take badawa kenan kaga wannan abun ya saba ma doka wani irin hukunci ne ke hawan waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuka na zubar da ciki yanzu mu aikin da ya kamata mu yi na farko mu liƙe wannan asibiti ce inspector ya zo duka ya ɗauki duk bayani da rapor da komi an kai mu kotu saboda akwai abin da doka ta ce duk wanda zub da ciki ga abin da ya kamata a To a gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti ashirin na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka a kan matsalar yi ma dabbobi allurar ƙara aukin nama da ta ce yana kawo illa ga lafiyar ɗan adam. Idan yanka nama sai su ma nama na allurar yi kiba domin su samu kuɗi an gano cewa wayannan da suke amfani da su suna da illa ga mutane da suke cin wayannan dabbobi. Sannan za mu leƙa jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar domin domin yadda damanar bana ta kasance. Mun gode wa Allah saboda ruwan da aka samu ya da kenan amfani a gaskiya a jihar maradi ta gusum sai in ce alhamdulillahi mun samu eh, kayan gona fiye da na da wanda muke samu a yi saurare lafiya to a cikin wani yanayi na nuna damuwa kwamishinan kula da dabbobi da gandun daji a jihar Niger Najeriya Honorable Zakari Bawa ya kira wani taron manema labarai domin bayyana wa jama'a matakin da suka ɗauka akan wata babbar matsalar da ya ce sun gano na yi ma dabbobi allurar kara aukin nama da suka ci tana yin illa ga jikin ɗan adam. Ga abin da kwamishinan ke cewa a taron manema labaran. Uh, mun kira wannan press conference ne saboda mu sanar da jama'an Niger State cewa akwai wasu abubuwan da ke faruwa yanzu a wurin kiwon dabbobi da kifi da kaji mutane saboda suna son su samu riba da yawa sun fara amfani da wasu magunguna wadda ke sa dabbobi kiba ko kuma idan yanka nama sai su ma nama na lura yi kiba domin su samu kuɗi an gano cewa wayannan magunguna suke amfani da su suna da illa ga mutane da suke cin wayannan dabbobi ko su cin wayannan kwai ko wayannan nama ko wayannan kaji saboda haka gwamnatin jihar Neja ta dauki mataki cewa za a kafa kwamiti karkashin ministry na kiwon dabbobi da na noma da na kiwon lafiya da kuma nabda domin su zauna su duba illa ko kuma illoli na amfani da wayannan magunguna ga mu mutanen da muke cin namomin nan da kwai da sauransu sannan kuma ministry dina karamin committees yana nan wanda ya kumshi wadda suke kula da wurin yanka dabbobi da kuma kasuwanni da ake sai da dabbobi za su rinka yawo suna fadakar da mutane cewa amfani da wayannan ah, magunguna ah, ba alheri ba ne ga jama'a ah, bayan an wannan fadakarwa don za a fara bi wanda suka ki daina amfani da wannan za a kama su a hukantar da su kuma hukantar da su za su biya kudi mai dimbin yawa domin mu samu mu ciwo kan wannan lamarin da ake yin da yake cutar da jama'a can jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar kuwa Sha'aibu Mani ne ya zanta da wani hamshakin manomi akan yadda damanar bana ta kasance a yankin. E, ni sunana Alhaji Zanet Joel wanda nake zamna a birnin Maraɗi ina ni manajan banki ne kuma ni babban manomi ne. Wani labari za a mu dangance da shekarar bana a fannin noma? To wajen damanar bana ce mun gode wa Allah saboda ruwan da aka samu ya huna da kenan Nan amfani a gaskiya a jihar maradi ta gusum dan nan ne nake aiki sai in ce alhamdulillahi mun samu eh, kayan gona fiye da na da wanda muke samu gaskiya tunda ruwa ya isa dama babbar matsala ta fari ta ruwa ce ka ci sarki noma kenan kamar ka dada ko eka nawa ake noma a muna noma da yawa saboda muna yin shi kaman kaɗan kasuwanci kuma da sabo ina yin ma fiye da eka dubu ina yin hatsi irin wannan na zamani wanda ake ce mishi a kafe muna yin wake muna yin dawa gujiya ce da aya dai mayanta sosai saboda mu mun huba da karfi gurin abinci da za a ci shi noman a gargajiyanci ne koko kuna surka da zamani eh to muna in ka dauki wajen mu ka ga yanda manoma suke yi mu ce mu kaɗan na zamani ne tunda mun hisu dan abin hannun mu wanda muna sawa taki muna neman iri na zamani muna ɗaukan jirage muna aiki da su he ce ma noman zamani ne muke yi kuna gama da mutanen gari ne ko akwai sashen da ka dauka ka kawai na ma'aikata a yanzu yanzu dai eh, da gari ruwa muke aiki tun daga sassabe har zuwa amfani ya kai mu hudda cikin karkara ne muke inda gari ya kai gari hamsin daga ko ina kuma mutane suna zawa suna yin kaman barema ana aiki kan sassabe kan shibka kan noma kan duk aiki na gona wanda wanda ka sani kenan mutane ne za su zo su yi wuni abin da aka tsaida sai a biya su amma muna da yara namu wanda su kullum ne suke nan masu kula da su tunda ka san an sa aiki dole sai an sa wanda za su yi bayan su shine muke cewa an kadirar masu kula da su ban sani ba ko ana amfani da fasahohin wato mushanin gona sarai makwa saboda gwamnati tana sa mana hannu ta ba mu goyon baya saboda ka san eh, gwamnati a yanzu ta tashi ta juyo kanta wajen mutanen karkara saboda ka tabbata eh, ko ko amurka da ta tashi rungunta na hwari noma ne da kiwo kuma yanzu bisu su bar noma da kiwo to mu ma yanzu kasar mu kama abutun da tashi ne muke yi eh, eh, noma ne da kiwo sai gwamnati ta kawo mana wajen kiwo akwai mushanan elebaji da suke kula da dabobi wajen gona ana ba mu mutane har da inspector za su ce mana nan ya yi kyau nan bai ba kyau kenan gwamnati ita lokaci lokaci akwai malaman gona da suke zuwa tun daga sassabe ko sassabe suna ce mana kar ku kashe ci gaba To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da sha'ibu Mani daga can maradin jamhuriyar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida sarkin noma Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kukan aiko muna ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar Bashar Kansila, inda ta ce, Gaskiya ya kamata hukumar 'yan sandan jihar Bauchi a Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike akan kisan da aka yi wa wasu matasa uku a wajen bikin tunawa da ranar haihuwar abokinsu da aka yi a unguwar Yalwa a jihar Bauchi. Allah ya ƙara kara afkuwar haka a nan gaba. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen magance matsalar garkuwa da mutane yadda suka bullo da sabon salon kashe duk wanda baya da kudaden. To a gaida Amina Buhari auna da wasikun masu sauraronmu. Kafin mu karkara shirin namu bari mu ba zara wuri domin taimuna ta ba mu labarai a takaice. Mukaddashin shugaban rundunar sojin ƙasar Liberia ya nuna damuwa kan yadda 'yan ta'adda suke shiga cikin ƙasar daga ƙasashen makwabta. Yayin wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka, kwamandan Sajan Mejo Kamo Duk Freeman ya ce, ya zama dole a ɗauki matakin kare dakarun ƙasar domin hakan ya zama saƙo ga 'yan ta'adda da ke aikace-aikacensu a iyakokin ƙasar. Ita dai rundunar dakarun ƙasar Liberia mai yawan sojoji dubu biyu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku na anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau za mu so mu ba ku dama ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku akan haƙoƙinku ga gwamnatocinku. Waishin al'umma suna bibiyan abubuwan da gwamnatoci ke yi musu da kuɗaɗen da sukan karɓa daga gwamnatin tarayya? Yanzu kuma a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ya haɗa shirin kuma ya bada umarni Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau. Ni ne naku Yusuf Aliyu Har.